duk wanda ya mutu a cikin ɗariƙar tijjaniya wallahi la khawfun alaihim aw yazun kai ba kai ba har mahaifiyarka har mahaifinka har matanka har diyanka har sarakunanka mutum saba'in wannan alkawari ne annabi yi maula mu shehu tijjani to abin duba a nan mu yan dariƙa shin sakacin da muke yi na rashin zuwa wazifan na a jam'i da kuma kullu yawmin muna zamantowa masabuƙai ba ma zuwa sai rika zawara ta zo ƙarshe ko salatul fati ya zo ƙarshe akwai illa ko babu illa to akwai illa babba don duk wanda ke irin wannan ke wannan sakacin ba lallai ne ya mutu a cikin dariƙa ba ita kuma dariƙa fa misalinta da ɗan dariƙa kamar misalin kogi ne ai mun san kogi ko ko kuma ce rahi da kihi dan Allah da kihi da rahi waka hana wani in an haɗu kihi shiga hana dan bai rayuwa sai a cikin ruwa in kuma ba a cikin ruwan dan ba sai dai ya karɓan kihi karɓansa kuma wuta to haka ita ɗariƙa take ita fa kogi ce ita fa rafi ce ko ka dawoma a cikinta ko ka ka dawoma a cikinta ko ka tsare ta ko ka tsare ta ita ta wadata da komai ba ta bukatar komai gare ka kai ke bukatar wani abu gare ta